This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da 25 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a, da lol da kuma niya. Za ku iya kuma sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman kabar ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawa a shirin mu na hantsi. Akwai ci gaban tattaunawar da muka faru ɗazu a shirinmu na karfe 6 na safe da Ishaq Alhassan kauran mata game da mahimmancin ziyarar shugabannin duniya zuwa Najeriya. Sahabo Imam Aliyu ma abokin aikinmu ya jo mana ta bakin lauyoyin Najeriya game da abin da suke cewa akan yadda shugaba Buhari ya ja su game da kare masu wadaka da dukiyar ƙasa. Amma fa duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Kasuwannin hanayen jarin kasar China sun sake faduwa yau talata sai dai ba kamar da kashi takwas bisa dari da suka fadi ba jiya. hanayen jarin Shanghai sun fadi da sama da kashi shida bisa ɗari da farko kafin da rana suka cira zuwa kashi hudu bisa ɗari. hanayen jarin kasashen Asiya ma sun farfado yau talata bayan faduwa da suka yi sakamakon fargaban da ake yi kan makomar tattalin arzikin china da ya haifar da faduwar hanayen jari da kuma farashin man fetur hannayen jarin amurka su kuma sun yi kasa jiya kafin daga baya suka farfado zuwa kashi uku 3.6 cikin 100 hanayen jarin neki na kasar japan sun faɗi da kimanin kashi 4 cikin 100 da farkon kafin ya cira da kimanin kashi ɗaya cikin ɗari da rana sen na kasar japan kuma ya cira da sama da kashi ɗaya cikin ɗari koriya ta kudu ta amince za ta daina yada shirye-shiryen farfaganda a koriya ta arewa yau talata bayan pyongyang ta bayyana alhini kan tashin nakiyar da aka ɓoye ƙarƙashin ƙasa da ta raunata sojojin koriya ta kudu guda biyu an cimma yarjejeniyar ce bayan wani zaman tattaunawa mai gauni na tsawon sa'o'i talatin da ya kawo ƙarshen takun sakar da ake yi kan yakin yankin koriya da kuma yin barazana kan cewa ƙasashen na iya ɗaukar matakan soja mai ba mai ba shugaban kasar koriya ta kudu shawara kan harkokin tsaro kim kwanjin ya ce kasashen koriya biyu sun amince za su tattauna da juna ba da dadewa ba ko a seoul ko kuma a pyongyang dangane da inganta dangantaka tsakanin su bayan shekaru 62 da kawo ƙarshen yaƙi da suka yi bayan sun cimma daidaituwa amma ba yarjejeniyar wanzan da zaman lafiya ba bangarorin biyu sun ce a watan satumba za su ci gaba da aiwatar da shirin sada dangin da aka raba lokacin rikicin zaman doya da manja amurka babbar kawar koriya ta kudu ta yi maraba da yarjejeniyar ta kuma bayyana fatar ganin an kawo ƙarshen zaman tankiya da ake yi a yankin na koriya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan kirby ya bayyana yarjejeniyar a matsayin a yi ta da wajewa ya ce yanzu zaɓi ya rage koriya ta arewa ta ɗauki mataki ba ta tabbaci kawai ba dangane da ayyukanta na soji akan iyakar da ke tsakanin ƙasashen tun farko jiya lahadi shugaban ƙasar koriya ta kudu park ya buƙaci maƙwabciyar ƙasar da ta kwaminisanci da ta nemi gafarar raunin da ta ji wa jami'a. jami'an tsaron kan iyakarta guda biyu sewell ta ce ba za ta rufe na'urar kara aman sauti da ta kafa a kan iyakar ba ba tare da koriya ta arewa ta yi nadama ba koriya ta arewa ta musanta cewa tana da hannu a cikin al'amarin to kuna shan labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya sanar da waɗansu matakai da zai ɗauka yunkurin sauƙaƙa wa waɗanda suka mallaki gidaje da kuma cibiyoyin kasuwanci sayan kayayyakin da ke amfani da makamashi mara guba a sauƙe ba da ba za su iya yi ba a lokutan baya. Shugaba Obama wanda ya kasance babban bako mai jawabi a wani taron makamashi mai tsafta da aka gudana a Las Vegas jihar Nevada jiya ya lura cewa waɗansu kamfanonin mai da na makamashi suna adawa da yunkurin ƙasa na komawa kan makamashi mara guba mai arha sai dai ya ce ku yi haƙuri babu ja da baya. ya ce bayan an shafe shekara da shekaru ana cewa amfani da sabon makamashi asara ce yau mun fahimci cewa ba gaskiya ba ne daga cikin matakan da shugaba obama ya sanar akwai shirin ba waɗanda suka mallaki gidaje rance da za su iya sayan kayayyakin da ke amfani da makamashi mara guba su rika biya a hankali kawo yanzu dai ana samun cikas wajen samun wannan rance ya ce ma'aikatan makamashi za ta ba da rancen dala biliyan ɗaya domin ƙarfafa fasahar da za ta ba Amurkawa zaɓin makamashi. Jawabin da shugaba Obama ya gabatar wajen taron da shugaban majalisar dattijai Harry Reid ya shirya. Ya gabatar ne da nufin ɗaukar mataki akasin matsayin kamfanonin makamashi da ke ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga manufofin makamashi mara guba da hujjar cewa kamata ya yi a bari mai sha'awa ya nema da kansa. jami'an kiwon lafiya a kasar saliyo sun sallami mace ta ƙarshe da aka tabbatar ta harbu da cutar ebola daga asibiti jiya litinin matakin zai sa ta fara kirga kwanaki 42 daga jiya na ayyana kanta a matsayin kasar da ta shawo kan kwayar cutar an sallami adama sanko daga cibiyar jinyar masu fama da cutar ebola da ke wajen birnin makeni bayan da gwaji na biyu da aka gudanar na tabbatar da samun lafiyarta ya nuna babu sauran kwayar cutar a jikinta ma'aikatan jinya sun gudanar da bikin cimma wannan nasara da shugaban kasar ernest bai koroma wanda ya halarta sanko wadda cutar ebola ta kashe ɗanta ta gode ma'aikatan cibiyar da suka yi mata jinya a lokacin da take fama da cutar tilas ne a ɗauki kwanaki 42 ninkin kwanakin da yake ɗaukar ƙwayar cutar ta bayyana ba tare da samun wani ɗauke da cutar ba kafin a ayyana ƙasar saliyo a matsayin ƙasar da ta shawo kan cutar an cire ƙasar liberia a jerin ƙasashen da ke fama da wannan cutar a cikin watan mayu amma daga baya aka sake samun bullar cutar a ƙasar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To yanzu kuma ga ci gaban hirar da muka faru da Ishaq Alhassan kauran mata mai fashin baki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna game da alfanun ziyarar shugabannin duniya zuwa irin kasashen Najeriya. Malam Ishaq eh, sakataren Majalisar Dinkin Duniya Bankinmu ya gana da shugabannin addinai da na kungiyoyin al'umma. Menene fa'idar haka? duk dai baya rasa da saba da rikita-rikitar da ake fama kaga magana kungiyoyin addinai ana kallon matsalar boko haram din nan tana ɗaya daga cikin ita ce babbar matsala ma da duniya take kallon najeriya da ita kuma ƙoƙari da shi shugaba muhammadu buhari ya yi daga baya bayan nan bayan ya karfi mulki wanda ya nuna ma duniya cewa da gaske ke yi lallai yana ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin boko haram to ita majalisar ɗinkin duniya duk abin da ya shafi wata ƙasa wadda take memba ce a cikin majalisar ya shafi duniya baki ɗaya ya shafe ta domin rikici irin wannan baya tsayawa a ƙasa kaga boko haram nan da farko farkon shi ana ganin kamar matsala ce ta najeriya amma ɗan lokaci kankani sai ga shi ya shafi ƙasashen da suke zagaye da najeriya akwai yiwuwar makamai su dinga zagawa daga wannan ƙasa zuwa waccan ƙasa fitinar dai tana ta ƙara faɗaɗa ne don haka matsala ce wadda dole ne majalisar ɗinkin duniya ta damu da ita to samun shugaba wanda ake ganin yana bakin kokarin shi wajen kawo al'amarin shi yasa dole ne za a ga irin waɗannan ziyarce-ziyarce ana kokarin tattaunawa da ƙungiyoyin addinai mm. don a fahimci shi menene ma ya sa har aka samu irin irin waɗannan ƙungiyoyi da suke tun ana zaune lafiya da su har daga baya su zo su zama bara gurbi mm. har kuma abin ya kai ga ɗaukan makami da kawo fitina a ƙasa wadda kuma har ya watsu daga ƙasar ya shiga wasu ƙasashe daban haka to su kuma kamar eh, to maganar ngo kuma fa irin wato kungiyoyi masu zaman kansu din nan su ma ya gana da shugabanninsu suna da rawar da za su iya takawa ne a harkar da ta shafi tsaro da yake magana da sauransu kwarai da gaske ai kaga su ngo din nan suna da mutane a kowace ƙasa za ka ga kowace NGO tana da wani wani bangare na harkar rayuwar mutane da ta mai da hankali don haka tana da wasu mutane da za su ji maganarta to idan ana neman yanayin da za a fahimci juna a ƙasa a samu kawo zaman lafiya to akan zauna da dukkan iri-irin waɗannan ƙungiyoyi su da suka zo su zo da shawarwari da abubuwan da suke gani ya kamata a yi domin a samu zaman lafiya su kuma waɗannan ƙungiyoyi a ƙasa su yi musu bayanin abin da yake faruwa a ƙasa da hanyoyin da suke gani ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta shigo ciki domin ta kawo gudunmawa a haɗa ƙarfe da ƙarfi domin a samu waraka al'amuran duk da suka shafi kasar gabaki daya. To yanzu misali shi zuwan bankin mun misali na ɗaukar misali da shi ne saboda shi ne na baya-bayan nan da ake kanta shin irin wannan ziyara tashi ko kuma makamantan manyan mutane a duniya irin shi ƙarshe menene za mu ce 'yan najeriya ya kamata su gane babban alfanu da za a ce gashi a dunkule to babban alfanu dai shine ƙasa yanzu ta zama karɓaɓɓiya a duniya idan da ɗan najeriya yana zuwa wani wuri a duniya ana hararar shi ana mashi wani irin kallo wani lokacin ka ga wani bincike na rashin mutunci ko kuma duk inda ka shiga ana maka kallon dan ta'adda to ziyara ta iri irin waɗannan manyan mutane kamar yadda na faɗi a baya tana nuna yanzu ƙasa an gamsu da ita ba ta da matsala don haka ɗan ƙasan nan yana da yancin ya shiga duk inda zai shiga wani lokacin za ka ga mutane yana son zuwa kasuwanci sai su samu matsala da visa idan ana kyamar ƙasa zai zama yana da wuya 'yan ƙasar su samu visa da za su je wata ƙasa ta duniya ko su kasuwanci kai hatta harka addini zuwa makkan nan wani lokacin za ka ga Mm. idan akwai matsala a ƙasa alhazan ƙasar da za su tafi ko ziyara alhazai na kirista da za su je ziyara Jerusalem ko alhazai musulmi da za su je Saudi Arabia sukan fuskanci kalubale iri-iri. To duk waɗannan ziyarce-ziyarce suna nuna cewa ƙasa yanzu an gamsu da ita a duniya kuma ba ta da wani matsala don haka 'yan ƙasar suna samun sauƙin tsangwama idan wani abu ya kai su ƙasashen waje ko ziyara ne ko addini ne ko kasuwanci ne ko neman lafiya ne ko kuma yawanci abubuwan da suke sa 'yan ƙasa su fita da ƙasa su tafi wata ƙasa ta duniya mm. za ka ga ba za su rika samun irin wannan ƙalubale ko da an samu dai ba da yawa ba. Eh to su kuma 'yan kasar da suka samu irin wannan damar su kuma me ya kamata su yi su mutanen? To <clears throat> mutane dai dama ce da ta buɗe musamman kamar da na faɗi 'yan kasuwa yanzu idan dama ta samu ka zama babu tsangwama za ka iya samun visa hmm. kaga 'yan kasuwa za su iya fita kasashen duniya kamar china nan da yanzu harkar kasuwanci tana kara bunƙasa tsakanin najeriya da china kusan hmm. yawancin koyoyi ne su ipad dinnan da menene da mm. mutane suke ta amfani su laptop da waye-waye mm. za ga na china suna yawan shigowa kasa mm. to wannan yanayin budewar kasa da karbuwarta a duniya yana ƙara taimaka musu wajen su fita su siyo kayayyaki su shigo da shi duniya kuma kamar yadda na ce eh, wajen bangaren lafiya da yawa za ka ga musamman manyan kasar ba su yarda da harkar lafiya ta kasar ba don haka suna son su fita su je asibiti a dudduba su to idan ya zama visa tana wuya za a ga tafiya asibitin nan ko da za a iya zuwa za a kashe kuɗi masu yawa amma idan abubuwa suka sauƙaƙa za a ga kuɗin da ake kashewa ya ya ragu haka nan kamar yadda na kawo maka misalin addini zuwa ziyarce-ziyarce na addini da hajji da umara da sauransu duk za a ga sun yi sauƙi wannan hanyoyin da 'yan ƙasa suke amfana kenan idan kuma ɗan kasuwa ya fita ya siyo kaya ya shigo da shi in abubuwa sun sauƙaƙa zai iya zuwa da kayan nan a cikin sauƙi su kansu waɗanda suke zaune a cikin ƙasa ba su je ko ina ba za su fi samun saukin waɗannan kayi Faɗa man manyan mu jama'a da ku ka wankan dare don saboda bai farin gobe. Kwalhon rage ka ban gora. Wanda duk Allah ya ce a san shi ka zan kowa baya ɓoye. To mun gode Ishaq Alhassan kauran mata mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna. Bari mu shakata da wannan wakar. a za mu je numan da mu gaba da kan filani za mu je numan mu gaba da kan To mun gode marigayi mamman shata Allah ya ji kanshi. Lauyoyi a Najeriya suna nan suna taron su na ƙasa karo na 55 inda har shugaba Buhari da ya buɗe taron da jawabinsa ya ja su game da yadda masu laifi ke fakewa a cikin rigunan su ana kuma kare su musamman masu alaka da almundahana da dukiyar ƙasa. Abokin aiki Musahabo Imam Aliyu ya tattauna da lauya Hassan Liman game da menene taken taron na bana. taken taro na bana wato na kungiyar lauyoyin Najeriya na kashe hamsin da biyar. Wato a tarihin kafa kungiyar lauyoyin Najeriya kenan. Shine lauyoyi da kuma shi gaban ƙasa wato ana ce lawyers and national development. Shine ainihin take kenan ko team na taron namu ko na wannan shekarar. Ta yaya lauyoyi za su taimaka ci gaban ƙasa? Duk wata ƙasa an kafa ta da bisa kan doka bisa ga tsarin mulki. A duk kowane ƙasa a duniya za ka ga yawan yawanci lauyoyi ne su ne ake amfani da su ta gun yin doka in suna cikin majalisar dokoki ko kuma su din nan za su kasance suna cikin kwamiti ko kuma za su ba da shawara ga masu yin doka ko kuma su din nan su ne za su ba da shawarwari wanda ya kamata a bi ƙa'ida yadda za a tafiyar da harkoki na doka da tattalin arziki da sauransu na ƙasa domin duk wani abin da za a yi a duniya ko a wata ƙasa ana yin ta ne bisa ga kan doka to kaga lauyoyi ko masu shari'a ƙasa su ne za a yi amfani da su don tafiyar da yadda za a ci gaba da kafa ƙarfin ƙasa wato ci gaban ƙasa da Haji Sabo. Haji Suleiman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi lacca ko kuma ya gabatar da jawabi a buɗe taron nan jiya inda ya kira gare ku jaridu sun bambanta wasu su ce kaza wasu su ce kaza amma ɗaya daga cikin sharhi da na gani ko kuma take da na gani shine cewa ya kira ku cewa kada ku taimaka wajen ɓoye masu aikata laifi. dungurungun me ya gaya muku ne kuma ta ya kuka karbi jawabinsa? Mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari mutum ne wanda muka san shi ya yi imani kuma ya ba da gaskiya da doka da bin da oda. Kuma sanin shi bisa ga tarihinsa har zuwa ga yanzu mutum ne wanda baya ƙauna da harkar rashawa da cin hanci wato duk abin da ake ce abin da zai kawo ya mai da ƙasa baya ko koma baya wato duk wani wanda zai kawo cikas shi din nan yana kokari ya tabbatar an bi ka'ida ta doka a tabbatar ga an ladabtar da wannan mutumin bisa ga ka'ida ta shari'a to a matsayin mu na lauyoyin najeriya jawabinsa da ya mana yayi ne na kiran mu ga aikinmu da muka yi rantsuwa ran lokacin da aka rantsar da mu dukkanmu nauyoyi akan mu tsayar da gaskiya mu tabbatar da gaskiya ga mu kuma mu tabbatar ga a matsayin mu na masu shari'a da kuma lauyoyi mun bi ka'ida ta shari'a kamar yadda doka ko tsarin mulki ta Najeriya ta tanada to saboda haka nan dukkanmu da kuma duk wani lauya da ya san ya kamata kuma yake bin doka wanda ya ɗau rantsuwa a matsayinsa na lauya to jawabi da shugaban ƙasa ya jiya mun karɓe shi da zuciya ɗaya kuma dama muna aiki da shi kuma za mu ci gaba da aiki da shi kuma ya yi jawabi wanda ya dace a ganin mu. To Ajasan Liman wannan taron naku na kwana nawa ne? Kwana biyar ne. Jiya da aka bude taron za a ɗau taron daga nan har zuwa ranar Alhamis inda za mu yi taron mu muna kiransa AGM gaba ɗaya za mu gama sai a rufe a ranar Juma'a da communique Allah ya yarda. Kwana biyar ne zuwa shida. Hmm. A cikin jawabin shugaban ƙasa ya taɓa zancen cewa watakila ko a kafa kotuna na musamman domin hukunta waɗanda suka suka saba wa rantsuwa da suka yi a ayyuka da suka gudanar na gwamnati domin akwai raɗaɗe a ƙarshen mako cewa gwamnatinsa tana tunanin za ta kafa irin waɗannan kotuna na musamman kamar guda 37 guda kowace jiha da ɗaya da kuma birnin abuja Am shin ya taɓa wannan batu in bai taɓo ba me ra'ayinku kan wannan raɗe-raɗen shugaban ƙasa bai taɓo wannan ba amma ya yi bai jawabi akan cewa gwamnati tana nan tana nazari tana duba duk wasu ayyuka da aka yi wato reform da recommendation da aka yi don gyara hanya ta ma'aikatan shari'a da kuma hanya ta shari'a gaba ɗaya ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi ba da shawara a kai tun a baya har zuwa ga yanzu shine an ci a kafa kotuna na musamman amma a jawabinsa da ya ajiya bai fita fili ya ce za a kafa kotu na musamman ba amma in aka duba nan gaba in an ga cewa ya zama dole ko ya kamata a kafa kotu na musamman to za a kai wannan batu a gaban majalisa a ga cewa an kafa amma a matsayina na na na na, lauya musamman babban lauyan Najeriya wanda yake tafiyar da harka ta shari'a musamman bisa ga irin taron da muka sake yi a yau irin eh, takardu da aka gabatar to ni a gani na ya kamata a karfafa wa kotuna da suke aiki a yanzu su yi aiki yadda ya dace a tabbatar ga an naɗa alkalai da suka dace su yi wannan aikin duk wani alkali da ya abin da bai dace ba a kau da shi daga kan aikinsa haka lauyan da ma ya abin da bai dace ba ko saba wa doka a lalatar da shi bisa ga ka'ida kamar yadda doka ya ce. Ajasan Liman akwai waɗanda suke cewa matsala ana akwai matsala da yanzu da kotuna da ake da su ɗaya cewa ko ayyuka sun musu yawa saboda yawan ƙararki da ke gabansu um, saboda ake ke ganin akwai muhimmancin a kirkiro da kotuna na musamman to akwai kuma wanda suke ganin yin hakan tamkar ana daɗa karya gwiwan kotuna da ake da su yanzu ne ana sha'awar cewa idan an waɗannan 'yan siyasa ko kuma waɗanda ake zargi da aikata rashin gaskiya za a hukunta su cikin gaggawa a gama da shi cikin ɗan ƙaramin lokaci uh, ba ka gani cewa kamar da akwai ɗan hujja nan. ba ni a gari na ba kaba kotun na musamman shine ne zai kawo ba da nasara akan irin wannan al'amarin ba ya kamata mu tsaya ne mu duba menene matsalar a na a najeriya ne kaɗai in ka duba ƙasashen duniya kamar amerika da ingila da sauransu musamman amerika a najeriya ne kaɗai za ka ɗauki shari'a kowane irin shari'a daga ƙaramin kotun sai ka kai shi babban kotun najeriya babban kotun najeriya wato kotun koli na najeriya ni a sani na bisa ga bincike na ita ce kaɗai da take zama take shari'a kullum kowane rana daga litinin har zuwa juma'a to akwai wasu irin shari'un da bai kamata a ce an yi apil an kai har ga wannan kwakwalwa ba mutum kawai an ce an yi magana da ya shafi ya shafi eh, mutum magana gona yar karama za a ɗauki shari'a na har kotun eh, koli a Najeriya to ya kamata wayansu shari'un a yi doka ko a gyara tsarin mulki a ce su tsaya ko a high court ta jiha ko a tsaya su tsaya a filkot court wayansu shari'u muhimmai su kuma su kai kotu ta tarayya musamman a yanzu kaga shari'u na zaɓe akwai shari'ar da suke tsayawa musamman na 'yan majalisa suna tsaya a filkon ne shari'a shugaban ƙasa da na gwamna shine kaɗai suke kai babban kotu na biyu kuma ba wai za a kirkiro kotu na musamman ba ne a'a a nemi alkalai da aka ga cewa sun dace haɗe da cikin waɗanda suke aiki a yanzu a ga su waye a cikin su waɗanda suka san aiki musamman da ya shafi aiki na na shari'an eh, corruption a ba su musamman special aiki a cikin su kuma a ƙara alkalai a ƙara yawan alkalai ne amma ba wai ni a gani a ce ayi yi kotun na na musamman ba ƙara yawan alkalai ne ya kamata amma kuma gun ƙarin alkalai a nemi mutanen da na gari wanda suka dace a suka su ce wannan aikin hadi sabo Hajiya Salima akwai wanda suke gani a cewa in aka yi hakan abin da yake faruwa shine misali sai a bada misali cewa akwai shari'u da yanzu kusan shekara takwas EFCC ta shigar da su na gwamnoni da suka sauka tun karewar wa'adin shugaba basanjo ha yanzu waɗannan shari'u ba a gama da su ba to yaushe ma za a shigo da sabbi balle a ce an warware su. A wannan hajji sabo gaba ɗaya shine ya shafi yadda ake tafiyar da harkar shari'a shi yasa ana kokarin gyara gaba daya a hanyar shari'a gaba ɗaya akwai wasu irin dokoki waɗanda dukkan mu gaba daya da lauyoyi da alkalai da masu yin doka ya kamata a yi wannan dokokin eh, gyara in aka yi dokokin nan gyara domin akwai wani dokar da za ce shari'a kaza za a bi kaza za a bi kaza za a bi kaza ba muna nufin kar a bi ka'ida ba ne amma akwai wasu irin abubuwa ɗin da akan yi su sukan kawo jinkiri a gun shari'a in ka ɗauki misali kamar a ingila da amerika akwai abin da suke ce masa case management za a ce kamar kotun nan za ta yi shari'u guda biyar ne ko guda goma a watan nan ko guda uku to uku ɗin nan ko huɗu nan shine kaɗai za ta sa gaban da ta yi amma ba a jibga wa kotun ɗaya yawan shari'u ba yaushe za ta gama ba zai yi ta gama su a da wuri ba amma an ba ta ayyuka kaɗan to za ka ga ba za a samu jinkiri ba to saboda haka nan ni a gani na ƙarin alkalai da gyaran dokoki na shari'a shine zai kawo gyara amma ba wani kirkiro kotun na musamman daban a ce shi ne wannan kotun shi ne mai aiki shari'a corruption da sauransu ba wannan ma zai kawo wani miskila a yadda za a tafiyar da shari'a a Najeriya a ganin fa hali sabo. To Hajiya Salimar kamar kullum sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci ya taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci doka da oda Allah ya saka da alheri. To sahabu da kuma lauya Hassan Liman a gode. Kar a manta ana taron da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu ga sakonnin da kuka bar mana ta waya. mai magana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya tsohon shirin muradun karni wato mdb na majalisar ɗinkin duniya wanda banki mun kasan ya da suwa a abuja muna taya banki mu barka da zuwa a mu ta najeriya da kawo mana babban abin da alheri cikin ƙasar na ci gaba da taron da kayi da gwamnoni na jihohi assalamu alaikum gidan radio muryar amurka sunana jamba barau fataskun daga tsohuwar kasuwa garin fataskun muna mika saƙonmu zuwa ga shugaban ƙasa dr alhaji muhammadu buhari da shugaban ma'aikata na ministry of works da cewa gadar mu ta garin fatas yadda ta ratsa daga kano zuwa mai maiduguri da cewa wajen hawa gadar nan ya samu matsala ya zartare muna roƙo don allah don annabi gwamnatin tarayya ta shigo ciki tun da wannan hanya ta federal gwamnati. Salamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga makwalla haɗe ga Najeriya. COA don Allah ku tsohon shugaban kasa Abdulsalam Abubakar cewa ba mu goyi bayan magana da ya yi akan cewa kada wannan gwamnati ta bayan Buhari da Muhammadu Buhari ta yi bincike ba. A gaskiya in ku so a bincika a san ko su ne a san ta yaya suke suke aiwatar da wannan muguwar tafiya ta su. To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku ta waya. Yanzu kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice inar amal. Kasuwannin yan jarin kasar China sun sake faduwa yau talata sai dai ba kamar da kashi takwas bisa 100 da suka faɗi jiya ba. hanayen jarin shanghai ma sun faɗi da sama da kashi shida bisa ɗari da farko kafin da rana suka cira zuwa kashi 4 bisa ɗari. koriya ta kudu ta amince za ta daina yada shirye-shiryen farfaganda a koriya ta arewa bayan da pyongyang ta bayyana alhini kan tashin nake da aka ɓoye ƙarƙashin ƙasa da ya raunata sojojin koriya ta kudu biyu To muna godiya Grace. A yanzu kuma masu sauraro duka duka anan muka ka karshen shirinmu na hantsi a madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone sai injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa. Assalamu This program has come to you from the Voice of America, Washington.